Hanyar Adalci Darasi na goma sha takwas Dalilin kiran Ibrahim Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa shi fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, haka za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azi hanyar adalci. A darussan da suka wuce, mun koyi abu da yawa game da Allah da hanyarsa ta adalci, mun dubi Adamu da Hawwa'u, mun dubi Kayan da Habila, mun dubi Situ da Anuhu, mun dubi Nuhu da mutanen zamaninsa, mun dubi lamarudu da hasumiyar Babila, kaɗan kawai daga cikin kakanninmu sun bi Allah da hanyarsa ta adalci, mafi yawa sun bi Shaiɗan da hanyarsa ta rashin adalci. Yau mun zo ga labarin wani mutum sananne a maganar Allah, mutum wanda yake da muhimmanci cikin shirin Allah na fansar ’yan Adam. littattafai suna kiran mutumin nan, aminin Allah, da uban masu bangaskiya, ko ka san kowane ne shi, annabi Ibrahim ne, littattafai masu tsarki suna magana da yawa a kan Ibrahim, ana ganin sunansa fiye da so ɗari uku a littattafan annabawa, saboda haka Allah yarda. don wasu lokatai masu zuwa, za mu bincike littattafai, mu gano koyasuwarsu game da mutumin nan da ake kira Aminan Allah. Yau za mu dubi mafarin labarin Ibrahim, za mu ga yadda Allah ya kira shi don ya bi shi kuma dalilin kiransa. Kamin mu soma, sai ka sani da farko sunan Ibrahim ba Ibrahim ba ne, amma Abram ne. Darasi biyu na gaba za mu ga dalilin da Allah ya sake sunan Abram ya zama Ibrahim. Amma yau mutuna da farko ana kiran Ibrahim da sunan Abram. A littafin farawa, Sura ta goma sha ɗaya, mun ji asalin Abram daga zuriyar Sham ne, ko ka tuna da Sham da Ham da Jafet, su ne ’ya'ya maza na annabi Nuhu, tsakanin Sham da Abram akwai tsara goma, kamar yadda akwai tsara goma tsakanin Adamu da Nuhu, mahaifin Abram, Tera ne. Nasi ya ce, Tera ya haihi Abram da Nahor da Haran, Haran ko shi ne ya haihi Lut, bisa ga fara Sura sha ɗaya aya ashirin da bakwai. ana tsammanin Haran shi ne wan Abram. Haran mahaifin Lot ya rasu, mata Abram sarayya ce, sarayya kuwa ba ta haihuwa, wato ba ta da ɗa, farawa Sura sha ɗaya aya talatin. Abram da sarayya ubansu guda, amma mahaifiyarsu dabam. Abram yana da zama a birnin Ur a ƙasar Kaldiyawa. wadda a yau mun santa da sunan Iraq. Birnin nan baya da nisa ƙwarai daga wurin da lamaru ya nufa ya gina birnin Babila da hasumiya mai tsawo. Mutanen ƙasa arna ne masu bautar gumaka, kamar dukan ’yan Adam, an haihi Abram cikin duhun zunubi, mahaihin Abram bai san Allah na gaskiya ba, haka kuma Abram da kansa. Amma littattafai suna cewa, Wata rana Ubangiji Allah ya bayyana kansa ga Abram, ya yi magana da shi, sai ka sani, a cikin farko lokaci-lokaci Allah ya magana da mutane baki da baki, wato, a wancan zamani ba su da littattafan annaba yau Allah yakan yi magana da mutane ta wurin littattafai masu tsarki, Yau, ba dole ba ne mu ji kalmomi daga sama, ko mu ga mala'iku, ko mu sami wani wahayi, domin mu san hanyar Allah ta adalci. Sa'ad da muke yin tunani a kan littattafai masu tsarki, muna jin muryar Allah. Ku ji abin da Allah ya faɗa ma Abra mu karanta farawa, Sura goma sha biyu, aya ta fari, ana nan sai Ubangiji ya ce wa Abram, Ka fita daga ƙasarka da danginka da gidan mahaifinka zuwa ƙasa da zan nuna maka, ko ka ji abin da Allah ya umarta ma Abram, sai ya tashi daga gidan ubansa, ya yi bankwana da danginsa, ya bar ƙasarsa, ya tafi duk inda Allah ya bishe shi zuwa wata ƙasa. Bisa ga tunanin ɗan Adam, abin da Allah ya umarta ma Abram a nan abu mai wuya ne sosai, amma shirin Allah ne zai sa masa albarku masu yawa. Sai mu maimaita ayan nan, kuma mu karanta ayoyi biyu da ke biye, za mu ga dalilin da Allah ya kira Abram ya fita daga gidansa, ya tafi wata ƙasa. Ana nan sai Ubangiji ya ce wa Abram, Ka fita daga ƙasarka, daga danginka, da gidan mahaifinka, zuwa ƙasa da zan nuna maka, zan kuwa maishe ka al'umma mai girma, zan sa maka albarka in sa ka yi suna domin ka zama sanadin albarka, waɗanda suka sa maka albarka zan sa musu albarka, amma zan la'anta waɗanda suka la'anta ka, a cikinka kuma dukan kabilan duniya za su yi albarka. Farawa Sura goma sha biyu aya ɗaya zuwa uku Me ya sa Allah ya umarci Abram ya ƙaura zuwa wata ƙasa? Ga dalili, shirin Allah ne ya mai da Abram uban wata sabuwar al'umma, wadda daga cikinta annabawan Allah da mai ceton duniya za su fito. Saboda haka, Allah ya yi ma Abram alkawali cewa, zan kuma sheka al'umma mai girma, ka zama sanadin albarka, a cikinka kuma dukan kabilan duniya za su yi albarka. Ga wata gaskiya mai girma, ko ka fahimta? Allah ya zaɓi auren shi zama uban kakanni, ta wurinsu mai fansar wanda aka alkawarta zai shigo duniya, mai fansar nan za ya zama mai ceton dukan kabilun duniya, kowa ya gazganta da shi, ya sami ceto daga ikon zunubi da Shaiɗan, daga madawamiyar wuta. Kenan ta wurin kiran Abram, Allah ya ɗauki mataki cikin shirinsa, shi aiko da mai ceton masu zunubi zuwa cikin duniya. Abram ba shi ne mai ceto ba, amma ya zama ban al'umma daga inda mai ceto wanda aka alkawarta zai fito. Shi ne alkawalin da Allah ya ma Abram da sharaɗin da ya fita daga ƙasarsa, ya tafi wurin da Allah zai nuna masa, ko Abram ya yi ma Allah biyayya, me ka gani, maganar Allah ta gaya mana, Abram kuwa ya kama hanya bisa ga faɗar Ubangiji. Abram yana da shekara saba'in da biyar sa'ad da ya yi ƙaura daga hara Abram kuwa ya ɗauki matarsa Sarayya da Lutu, ɗan uwansa, da dukan dukiyarsu, da dukan mallakarsu, waɗanda suka tattara a hara suka kai ƙasar Kana'ana. Bisa ga fara Sura goma sha biyu aya hudu zuwa biyar. Don me Abram ya yi ma Allah biyayya, don mi ya juya bayansa ma gidan mahaifinsa da addinin su? dalili guda ya sa, Abram ya dogara ga Allah, Abram bai san hanyar da zai ɗauka ba, sai ya gazganta maganar Ubangiji wanda ta ce, Tashi, in ka ƙaura daga nan, zan albarkace ka ƙwarai, Abram ya dogara ga Allah, ya bar ƙasarsa. yadda Ubangiji Allah ya faɗa, Allah kuma mai aminci ne, ya bi da abiran zuwa ƙasar Kana'ana, wadda yau muna kiranta Falasɗinu ko Isra'ila. Sa'an nan littattafai suna cewa, Abram ya ratsa ƙasar, a lokacin nan Kana'aniya ke a ƙasar, sai Ubangiji ya bayyana ga Abra ya ce, Ga zuriyarka zan ba da wannan ƙasa. Fara Sura goma sha biyu aya shida zuwa bakwai Ga shi Allah wanda ya yi ma Abram alkawali cewa zai zama uban sabuwar al'umma, ya kuma yi masa alkawalin sabuwar ƙasa, ita ce ma'anar kalmar Allah sa'ad da ya bayyana ga Abram ya yi masa alkawali, ga zuriyarka zan ba da wannan ƙasa. A nan, muna ganin wani abin da ya fi hikimar ɗan Adam, ƙasar Kar'ana tana da mutane zamne a ko'ina, ta yaya Abram da zuriyarsu za su mallaki ƙasar? Abram yana da shekara saba'in da biyar, matarsa tana da shekara sittin da biyar, kuma ba ta haihu ba, ta yaya tsofofi biyu za su sami ’ya'ya isassu har zuriyarsu ta cika ƙasar? yaya wannan zai yiwu, bari mu kwatanta yadda alkawalin Allah ga Abram yake, ya zama kamar wani tsoho wanda baya da yara, ya zo Nijar daga wuri mai nisa, akwai matarsa tsohuwa tare da shi, ba ta taɓa haihuwa ba, da zuwansu wani ya ce masu, Wata rana kai da zuriyarka za ku ci dukan ƙasar Nijar, sai tsoho yana dariya ya ce, Kana wasa, zuriyata za ta ci ƙasar? Ba ni da zuriya ko ɗaya, ni tsoho ne, ba ni da ’ya'ya, matata ba ta ɗaukan ciki ba, kuma kana cewa zuriyata za su hayyafa su mallaki dukan Nijar, kana da lafiya kuwa? Wataƙila an ƙara ma misalin nan gishiri, duk da haka, shi ne irin alkawalin da Allah ya yi ma Abram. Mutumin nan wanda ya tsufa baya da ’ya'ya, kuma matarsa ba ta iya ɗaukar ciki ba, ku saurara ga alkawalin da Allah ya yi ma Abram, a Sura ta goma sha uku ya ce, Gama dukan ƙasan nan da kake gani kai zan ba da zuriyarka har abada, zan mai da zuriyarka kamar turɓayar ƙasa har in mutum ya iya ƙidaya turɓayar ƙasa, to, zai iya ƙidaya zuriyarka, tashi, ka yi tafiya cikin ratar ƙasar da faɗinta, gama zan baka ita. Fara Sura sha uku, aya sha biyar zuwa sha bakwai. Ko Allah ya cika abin da ya alkawarta, ko ya mai da Abraham al'umma mai girma, ko ya ba da ƙasar Falasɗinu ga zuriyar Abraham. hakika ya yi, nan gaba za mu ga yadda Abraham ya zama uban al'ummar Ibraniyawa wadda Allah ya ba ƙasar Isra'ila. Sa'an nan littattafai suna cewa, Sai Abraham ya gina bagadi ga Ubangiji wanda ya bayyana gare shi, ya zakuɗa daga nan zuwa dutsen da ke gabashin Betel, ya kafa alfararsa a nan ya gina wa Ubangiji bagadi, ya kira bisa sunan Ubangiji, fara Sura goma sha biyu, aya bakwai da takwas. Menene abu na farko wanda Abram ya yi da zuwansa, sabuwar ƙasa da Allah ya alkalta masa, ya yanka dabba, ya ƙone ta bisa bagadin da ya gina, yadda Habila da Situ da Anuhu da Nuhu suka yi, haka Abram ta hanya guda ya miƙa bisa shi haɗayu ga Allah. Me ya sa Abram ya yi wannan? Ya yi shi domin Allah bai shafe dokarsa ba wadda ta ce, In ba game da zubar da jini ba kuma ba gafara. Ibraniya Sura tara aya ashirin da biyu Kamar kowane ɗan Adam, Abram mai zunubi ne, abu ɗaya ya sa Allah ya haƙure da zunuban Abram, wato, Abram ya gazganta Allah. ya ka jinin haɗaya, wanda ya kwatanta mai fansa mai tsarki wanda zai shigo duniya, ya mutu a madadin masu zunubi. Lokacinmu ya ƙure, abin da muka bincika tare yau yana da muhimmanci ƙwarai, kada mu mance, yanzu fa ko ka gane dalilin da Allah ya kira Abram, me ya sa ya fitar daga gidan mahaifinsa, ya ƙaura zuwa ta ƙasa? haka ne, nufin Allah a mai da Abram wata sabuwar al'umma, al'umma wadda za ta zama ƙofar albarka ga dukan kabilan duniya. Abin da Allah ya nufa domin Abram ya zama sashin shirinsa mai ban mamaki, wanda ya shaide shi a gonar Firdausi, a ran nan da kakanninmu Adamu da Hawa'u suka yi zunubi. Ko ka tuna da alkawalin Allah, ya ce wani zai zo cikin duniya ya ceci ’yan adam daga ikon Shaiɗan, sama da shekara dubu biyu daga baya, a zamanin Abram Allah bai mance da alkawalinsa ba. Yau, mun ga yadda Allah mai aminci ya kira Abram domin ya zama uban al'umma, taurin al'umman nan mai ceton da aka alkawarta zai shigo duniya. shi ya sa Allah ya ma abaran alkawali cewa, Zan kuwa maishe ka al'umma mai girma, zan sa maka albarka, in sa ka yi suna, domin ka zama sanadin albarka, waɗanda suka sa maka albarka zan sa musu albarka, amma zan la'anta waɗanda suka la'anta ka, a cikinka kuma dukan kabilan duniya za su yi albarka. farawa Sura goma sha biyu, aya biyu da uku. Ko ka riƙe darasin nan kankan, bari in ba ku tambayoyi biyu waɗanda suka taƙaita nazarinmu na yau, da farko, don me Allah ya kira Abram ya fita daga gidansa, ya ƙaura zuwa ta ƙasa? Amsa, domin nufin Allah ne ya maida Abram uban sabuwar al'umma. Tambaya ta biyu Menene dalilin da Allah ya nufa ya mai da Abram sabuwar al'umma? Amsa, domin taurin al'umman nan Allah ya nufa ya ba mu annabawa da littattafai da kuma a ƙarshe mai fansa mai tsarki da kansa. Gashi, muna gani a taƙaice sa'an da Allah ya kira Abram, Allah yana tafiyar da shirinsa ya shigo da mai ceton masu zunubi zuwa cikin duniya. Abokai, lokaci ya yi, za mu huta a nan yau, a darasi mai zuwa in Allah ya yarda, za mu ga dalilin da ake kiran abraham aminin Allah. Allah ya albarkace ka yayin da kake yin tunani bisa alkawalinsa ma Zan kuwa maishe ka al'umma mai girma, ka zama sanadin albarka, a cikinka kuma dukan kabilan duniya za su yi albarka. fara Sura goma sha biyu, aya biyu da uku Allah ya taimake mu, amin.